لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة للتقديم. في باب التي بيانه جماعة تقبعت وأن زي مصلى اللي من يجي sai ya kawo sharafi ya ce matukan ba a ji tsoron cewa liman zai fushi ba in an san cewa zai bata ma liman rai a samu fitina to ke kenan ki abinda yace babu babi taqdimul jama'a jama'a su masu masu sallah kenan an zo an zauna masallaci ana jiran liman lokaci ya kai bai fito ba sai a gabatar da tsawon ya yayi sallah idza ta akhara imamu in aka samu jinkiri liman bai fito ba yake wa lam yakhafu mafsadatan bitaqdim ba su ji tsoron cewa akwai wata farna da za ta faru ko ta fitina ko ko za a ta liman ba shara'in da ya kawo shi to yanzu abin da inda ya tsaya kenan sai a ce in aka ji tsoron in aka yi gudun cewa liman ran shi zai ɓace fitina za ta sai a yaya kenan eh? sai a yi hakuri ko har liman ya zo ko saboda ka'idar zaman lafiya ko za mu ga matsala ke kenan fiqhul matsala ita ba mana yace ga hukunci na fiqh ya yake in liman ya yi jinkiri mutane su jira lokaci ya kai liman bai fito ba sai a ɗauki wani asa ya cikin ce mu mutane sallah matukan babu fitina a ciki abin da ya faɗa kenan to za mu ga hujjarsa kan abin da ya faɗa ɗin shin magana ta ta samu shiga kuma ta samu shiga ba sai sai ni ya يحيى ya haya قال إتي قرأت على مالك عن أبي حازم عن سالم بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم yake hujja ta akan haka riwaya aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya je wata unguwa gidan waɗansu mutane bani amri ibn li yusliha bainahum dan yi sulhu tsakanin su kina ce ta tashi sai manzon Allah ya tashi tiriyan tiriyan daga cikin Madina daga gidan ya tashi je unguwan su ya yi musu sulhu tsakanin su fa halati salatu sai lokacin sallah ya kai fa ja'a al ila abi bakr sai ladan ya zo wajen abi sai na abu bakar ce sai za ka mutane sallah na tare ikama kamar ne ila ne zan aka maka Allah za ka yi mutane sallah na tare ikama liman bai zo ba qala sai abubakar yake na'am eh shi ke da sai aka tare ikama shi sai ke fasalla abubakar fa a rasulullah mana sai ya tsallake magana kenan sai aka tare ikama sai abubakar ya shiga bayan fara mutane sallah fa salla abubakar فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة سيدا من الله صلى الله عليه وسلم يا داو تريا تريا يا مسارين صلى فتخلف حتى وقف في الصف لمن الله يكفيها يقول لك حال يزني فيها في الصف الفرق فصفق الناس da mutane suka manzo Allah zai ya tsaya mamu innan ne sai a tafi gyaran murya ko dan liman ya san akwai wani abin da ya faru وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة سيدنا in yana sallah يقصد في إن صلى baya في البايا ويوى zai ga mutane suna ta safi wannan na buga wannan na buga hannu wannan na buga hannu sannan na murya dan liman ya san akwai dan liman ya san limamin limamai ya zo ko falamma asfala an-nasu tasfiqa da mutane tafin yayi yawa in ta fata sai sai na bakar ya san dai lalle akwai abin da ya faru sai wai ko haka kadan farha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ga galima mai limamai ga mai wata galima tsayin ya zo fa ashara ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anin kusma salaka sai manzo Allah ya ce ka ci gaba sai limanci ka ci gaba to an ba shi ibni ne mai kenan manzo Allah ya gabatar da wake nan ya yarda da shi kenan to abubakar sai ji daɗin wannan abin da manzo Allah ya da na tsaya limanci ne garambani na ba da izinin manzo Allah ba ba tambari ba haka bane in ga ga dan kai sai ya yi da ba manzon ga da izinin manzo Allah bane manzo Allah ko to gashi yanzu manzo Allah ya tuba min tambari ya ba shi sai daga hannu sama ce alhamdulillah na gode ma Allah na yi godiya na yi godiya yau ni manzon Allah ya gabatar farafa abubakar ya dai فحمد الله عز وجل على ما امره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك بسير ازهر الحمد لله يزل لي من كنا زمو da izinin manzon Allah ya ma'ana a ba guda da kada ya gabatar da ni manzon Allah ma ya gabatar da ni to da ya daga hannu ko yana cikin sallah ya daga hannu ya gode ma Allah to sa'annan ya bukata ta kafiya ko da yake na matsayin ba matsayi na bane amma na gode ma Allah sai ya dawo daga baya ya dawo baya ثم استعفر أبو بكر حتى استوى في الصف هل يجي بيدك سنتهم فرقه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى لمن الله يبقى يصلى ثم انصرف فأنا سي أكا إذن صلى الله الله سيجيو فقال سيسي يا أبا بكر يا أبو بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك me ya hana ka tsaya lokacin da nake tafi da bakai sallah me da kai sallah ai kai ka isa ne kai qala abu bakr sai sayyidina bakr ce ma kana libni abi quhafata ay yusalli bayna yaday rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce ba ni san abu ku hafa ba dan abu ku hafa yayi kadan ya tsaya gaban ka yayi limanci bai sai abu ka ba yake san abu ku hafa ma'ana sai ka sun mahaifin ka ke bai sai abu ne abu abubakar ma yayi ya ya girma maka ke ai dan abu hafa bai ita ya tsaya gaban ka ya sallah ba ma'ana da ni na ku da mahaifina duk mun yi kaɗan ba mu saba ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم mun ga yadda matsalolin suke tafiya ko manzo Allah shine shehun kowa shine shugaban kowa masallaci da aka yi da aka sa Abubakar yace ka ci gaba abubakar shi da kuma yi cancanta amma da saboda ladabi da yawan ladabi da sanin cewa wannan wajen matsayi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai gode ma Allah da alherin da aka yi mishi kyautar da aka ba shi ma'ana ta shi da aka yi amma duk da shi sai bar fage ne sai wai wannan fage mu ba mu dace mu yi mace gaba in kuma manzo Allah na nan ba to sai manzo Allah ce fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya gama da abubakar kenan sai ce ma li ra'aytukum asfartum tasbih hatta tasbih ya aka mai ka ku kuna ta yawa kafi ne ana sallah don kun ga ya faru man na ba ku yanzu manzon Allah zai kawo hukunci yake man na ba hu shaykhun fi salatihi falyusabbih ai duk wannan duk wanda wani abu ya faru a cikin sallah in maza ne sai ka ce subhanallah falyusabbih ai falyaqul subhanallah sabbahtu idza qultu subhanallah أنبلت إذا قلت الحمد لله أللت إذا قلت لا إله إلا الله كبر إذا قلت الله فإنه إذا صبها التفت إليه يقول أي أنت في سبحان الله لا أولي أدمي في سبحانه وإنما التسبيح للنساء يقول أي تأتي إذا أي تأتي كافة وهذا التسبيح ميدا من سكة a ba hannu da hannu tafi da tafi shi ne a tafiq a tafiq sai manzo Allah ce maza an abu ya faru suka ce subhanallah in mata ne yake fi bai ce fi a tafiq ba yake fi fi a tafiq bil ha bambanci tsakanin a tafiq بالقاف الصاد والقاف والتصحيح بالحق shine at-tasfiq tafi da tafi a tasfiq mace ita in za ta yi za ta tana da liman ba za ta yi su subhanallahi ba a san sai da muryar ta aji kuma ba za ta yi tafi ba za ta yi tafi da tafi haka ba a'a ko yana da daɗi kuma ya ta ya kama da wasa sai ta bugi tafin da mata buga bayan hannu wanne ne ya fi sa wanne ne shine at-tasfih wa innama at-tasfih lin-nisa'i ga hadithin da ya kawo fikhul matsala ta samu shiga ya samu shiga yace babu da ke bayanin ilimin ya jinkiri bai zo gobe da wuri masu sallah masallata su gabatar da wani ya musu sallah shi ne ce ana zo Allah ya taba zuwa sai ya je mutane su lokaci ya kai ayi kiran sallah lokaci ya kai bai zo ba sai ya dai yake abubakar za ka yi sallah misali da ikama yake yi eh, sai aka sa ikama aka sa abubakar muhammadu shahid ya samu ko bai samu ba to ne ma da yake wannan hadisin yana tare da yana kushe da matsaloli masu matuƙar muhimmanci yake fi ne fardul islami bayanan nan in kana son ka san fiqhul hadith ko ma yustafadu min al-ahkam ko ma yustammatu minhu min al-ahkam sai ka duba tun daga farko hadisin har zuwa ƙarshe farko sai ya ce shi ne fadlul islahi nan nas wai wannan hadisin na nuna mana falalan yin sulhu tsakanin mutane ina mahallu shahidi cikin hadisi manzon Allah ya tafi wurin bani Abu a Ibn Auf saboda ya muku sulhu abin da yasa manzo Allah ya tashi daga Madina ga masallaci ya je su ko kauye sai ya musu sulhu wannan matsalar tana da matuƙar muhimmanci ne ke akwai bayanin falalan yin sulhu tsakanin mutane wa mashhur imami wa ghairihi fi zalika da kuma bayani cewa liman da kansa ko wanda zai yi wakilta a tashi a je a yi sulhu tsakanin mutane wa وأن الإمام إذا تأخر عن الصلاة تقدم غيره إذا لم يخف فتنة فتنة وإنكار الإمام. يتعين وأن مسألة تجيك مكوتة أكو إني من يجري sai wani ke tashi a tare ya kama ya so ya yi mutane liman shi ba ni tsoron su ba wasihi annal muqaddama ya an al imam yakun afdal al qawm yace in liman bai zo ba ana son a gabatar da wani sai a tsalli cikin sahun wane ne ya fi afdalu wane ne ya fi ilimi da sunna da tsoron Allah ba an ce za a yi limanci a karahun da kitabi a karahun da kitabin lahi ran kanu su da sawa'an alamun da sunna a afqahuhum akbaruhum har zuwa karshe ba aka ba aka fada ba sai a duba wane ne ya fi don matsayi ne za a wakilci wani wanda za a wakilci shi ake kallo sai a ɗauki wanda ya fi dacewa a dora ashe makami ana ni da wanda ya cancanta ne mun gane ko wa aslaha min zalika al-amri wa aqwa min bihi da wanda yake cancanta kuma wanda zai iya rike tsayar da abin yadda kamata mu al-umma ta samu zaman lafiya wa fihi anna al-muqaddim wa ghayruhu ya'rudu al-taqaddum ala al-fadil wa anna al-fadil yuwafiquhu yake eh, hadithin kuma na karantar da mu ladan ba zai ce wani kashe mana sallah ko ko wani ne bi eh, mana sallah an ji hausa limai wani ko za ka yi mana sallah ta da kama an jira an jira ba a tsammanin liman zai zo ba da son rai ba amma za a gabatar da mun gare ko kai da Allah suka baka yi mana sallah ne kenan limamin ta ya kai yana yanga kwarai ya kai mana kaza kaza an jira an jira wani ko za a ci gaba a yi mana sallah an jira liman bai zo ba ana son a fitar da ana son a yi sallah a farkon lokaci akwai bambanci ko ba bambanci akwai bambanci ko وفيه أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة لقول فقق الناس يجي حديث ما نورا منا وأي شيء كتب وأن بكاثر الله أتصلى سبو دمي يجي متعني كنا ba aiki ba ne yana cikin ayyukan sallah ne ba su cikin ayyukan sallah ya ɓata sallar su bai ɓata sallar su wa fihi jawazul iltifati fi salati lil haja yake hadisi na koya mana ya halarta mutum ya saboda in bukata ta dan sai na baka sai da wai wai kan cewa ga manzon Allah ya ji sallar ta bace saboda ana iya bukatar haka ta kama wasu in ba haka ba ina ma nan tasbihi da kuka yi ya ramkan nuwa ne ba ramkan nuwa ba kuna tasbihi ko kuna tasbihi kuna kafi ya san me ya ne san me ake kuma ile shi sai ya wai ya da ni in larura haka ta kama aka yi sallah ta bace ba ta bace ba باب الحمد الله تعالى لمن تجددت له نعمة ورفع يديه بالدعاء وفي ذلك الحمد والدعاء أكبر نعمة وإن كان في الصلاة إذا حديث النانون أمنا إن متيسا من نعمة يقول مع الله كما يقول مع الله أتؤكنا فكذا حنو إتي قودة أسين صلى ma'ana kana cikin sallar azhar ko ba ko magarba ko isha ko menene da menene an kuna cikin sallar isha ko asuba an dauke wuta hankalin kowa ya tashi ya halatta fi alhamdulillah ko da halatta ba ga wata larura ce da za ta yi alhamdulillah ya alhamdulillah eh ma'ana hadisi yana nuna maka ko cikin sallah take wata ni'ima ta zaban ta kasa musabuwar ta ni'ima ko ga wani abu da ke wuce je ta ce alhamdulillah in ma ka ɗaga hannu suka ce babu komai me ce ke hujja aina mahallu shahid min alhadith wa rafa'a abubakar ah. ko وفيه جواز مشي الخطوة والخطوة في الصلاة إذا حديث من أكرم تدب إما صلى صلى بيا تاكا تاكا تاكا كوجو صلى بتفاكي أفكر يا جاوبا كو بجاوبا صلى بتفاكي ما كجالي لي يجي كبا لا تفيا كوبي تسيا با صلى بتفاكي وفيه أن هذا القدر لا يكره إذا كان لحاجته وفيه جواز استخلاف المصلي بالقول من يتم الصلاة له وهذا هو صحيح في مذهبنا yake wannan hadisin na koyar da cewa liman in wani abu ya faru masa mutane sai su tura wani ya cika musu sallah mun gane ko mutane sai su tura wani ya cika musu sallah ana cikin sallah liman sai a lura ka warware shi kenan sai ayyaya wani suka ce kowa sai su sallar sa wani suka ce za a iya tura daya ke muna sallah muna ce ta hu lima alwalar sa warware ko da yake limami yanzu alwalar sa ba ta warware kai sallah shekara talatin alwalar liman bala duk wannan matsala ta yi sun zama sun littafi babu limami da alwalar sa ke warware don ko alwalar sa warware zai karfin hali kada ya ta kunya ko da sallar sa'a وفيه أن التابع إذا أمره المتبوع بشيء وفهم منه إكراما بذلك إكرامه بذلك الشيء لا تحتما فيه فله أن يتركه يتي حديث ناقوية in malamin ka ko shehu ka kuma gabaki ka wanda ya gabace ka ya nuna yake ci gaba mana sai kasancewa ba wai ya umurce ka ne lalle ki kuma ma kai yace to ba lalle ne ka karba ba aina muhallin shahi da manzo Allah ke bai na baka ka ci gaba kai sallah ya san cewa girmama shi akai ba wai ya cancanta bane tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cancanta ya cancanta kuma girmama shi aka yi amma ga wanda ya shi cancanta yace sai ka gode ma Allah ba lalle ne ka karbi wannan girmamawa da aka yi maka saboda ba an ba an baka ne aka ce lalle ka karba ba a wannan lokaci ko ya bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da sallah ko ko a'a bai bi umarnin manzo Allah ba dan ya san cewa ba manzo Allah na nake wajibi ne ya bi wannan umarni ba sai ya dawo daga dalili shine da ya dawo manzo Allah sai ya ci gaba da sallah da ake wajibi ne manzo Allah zai sake tura shi ce aikin na umarni ga da ولا يكون هذا مخالفة للأمر بل يكون أدبا وتواضعا وتحظكا في فهم المقاصد وفيه ملازمة الأدب مع الكبار ita hadisi na koya mana alzinci da bi tare da manya malamai ne masu mulki cikin saraku amma na ayi mamman ayi ladabi tare da manya aina muhallin shafi da ina muhallin shafi eh aha eh da yake ma kana libni abi quhafa ayyata kaddama sa'an nan kuma da ladan ya je ce abubakar kan ce mana sallah ce ko za a yi mana sallah na tada ikama wannan da kamar yadda bahaushe ke fada ya bahaushe ke fada ko za a yi mana sallah ko za a yi mana kaza ko ai babu tilis a cikin da mawa mun gane ko wa fi anna sunnata liman a shay'un fi salatihi كإعلام من يستعذر عليه وتنبيه الإمام وغير ذلك أن in إن كان رجلا فيقول سبحان الله إيه kana sallah sai mutum ya yana sallah ba bai san sallah ba ke ba ya za ka iya san kana cikin sallah ba sallar isha ba ne mai kada gamu ne ka yi sai ka ce subhanallah sai san me kana cikin sallah in kuma liman ne wani abu ya faru sai a ce subhanallah in maza ne wa an tusaffika wa an huwa tasfiqu in kana mar'a فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر yake in mace ce sai ta doki tafinka na dama da buga haka don a tana cikin sallah in tana sallah haka ya sallama ba ta wani abu zai sai ta haka a tana cikin sallah in kuma ne mata ne bayan liman suka ga liman ya abin da za su tunatar da shi shi ke na dan akwai magana amma ba za su yi subhanallah mun gane ko Wala ka بطن كف بطن كف على kafi ala على وجه اللعب واللهو aka ce ba za ka ɗauki ba za ka yi harka tafi da tafi a'a sai dai tafi da bayan hannu saboda tafi da tafi akwai kara akwai daga murya akwai daki akwai menene ba haka bane amma tafi da bayan hannu za a yi gemu gemu amma wannan وفيه فضائل فضائل كثيرة لأبي بكر رضي الله عنه وتقديم الجماعة له في حديثنا نون فللا أبو بكر saboda الجماعه ما في yarda da falalar في shi za واتفاقهم على فضله عليه ورزقانه وفيه تقديم الصلاة في أول وقتها yake hadisi na karantar da mu a gabatar da sallah a farkon lokaci dalili shine da lokaci na kai manzo Allah bai so ba sai aka ce a ci gaba da sallah ai ba kamata ya koda manzo Allah zai je kiri awa ɗaya ne ko minti talatin ko awa ɗaya minti talatin da zaran mu azhar ta shiga ko magariba azhar na asar isha magarba lokacin ta ba shiga in manzo Allah ya je kiri minti talatin aka jira shi lokacin haka ne to shi yasa suka ce tun da ba a kira shi ba yana nuna bayanin farin yin sallah farkon lokaci da manzon Allah ya tarar da sun gada ikama ne ya faɗa sai ko haba ko a kasa jira na ko na minti talatin ko awa dai ko a kasa jira na na muku shekara da shekaru ya faɗa haka ya yarda akan yadda suka ko da yadda ba ya yarda وفيه أن الإقامة لا تصح إلا عند إرادة الدخول في الصلاة بقول أصلي فأقيم التي سادة إقامة ما أتاد إقامة سي إن ذا يصلى إما فلوك شيئا كي أي ما أتاد سيدا أكا نمي إذني أكا سامو وانا زي لمنك في ينزل لا أتاد إقامة وفيه أن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة وهذا هو السنة يتي سنة واللي من أذن من أذن فهو يقيم واللي يكير صلى في ذات في ليل سادة إقامة walau aqama ghayruhu kana khilafa sunnah to in wani ya kira sallah wani ta da ikaman fa aka ce ya saba ma sunna isar ikaman yayi ko bai aka ce yayi ولكن أتد الإقامة عندنا وعند جمهور العلماء وفيه جواز حرق إمام السهول يصلي إلى موضعه إلى آخر ما قال a yana kusa ne ba ana shiga a duba ba yana gida ba yara sai liman ya ko ko liman baya nan ko ko ya je wa liman ya je wa ko ko yanzu yanzu motar jama'a kungiya ta wata ɗauke ai haka ya fita ba haka ba ne saboda liman yadda da kungiyar su duk na tsammanin ba da kilo mai shekaru da ko komai kuma ana yi manyan na wuri ana da ko za a ko alal akali zuwa sawa zuwa sawa ta ko dan banan aka bi da su sai a yi ta قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن ابي حازم وقال قتيبة حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري كلاهما عن ابي حازم عن سهل بن سعد بمثل حديث مالك وفي حديثهما فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ورجع القهقر وراءه يجي وانا رواية عكسي سيدنا بكر أذى يقول مع الله ولا يكون صريكي فأن يقول يجاد بايا حتى قام في الصف هل يسأل قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال أخبرنا عبد الآلة قال حدثنا عبيد الله عن أبي حازم عن سالم بن سعد الساعدي قال ذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم يتي النبي الله يا صلى الله عليه وسلم يا تكي يسلب بين بني أمر بن عوف بين يسلب فكان بني أمر بن عوف بمثل حديثهم وزاد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف كما جاء الله زي كده صبر حتى قام عند الصف المقدم هل كده من الله زي صبر فرقوه وفيه أن أبا بكر رجع القهقرة قال حدثنا محمد بن رافع وهذا بن علي الحلواني جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عن حديث عبادة ابن زياد أن عروة بن المغيرة ابن شوبة أخبره أن المغيرة ابن شوبة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوكا sahabi ce na yaki gazuwa na je yaki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakin tabuka قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائب في رمض الله يجا ويجي يتوجي يجي تنجي يكي ويا فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر إن أو كمسا دخلنا دروا دبوتا فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الي احب اهريق على يديه من الاداوه فمن قال الله يداو في نكر ربوس الخروب ان زوا مك روا ينا وانك همينا الولاء وغسل يديه ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فذاقت كما جبيه فمن قال الله سيدي لكي اهمل به كره هنوسا لجنة بكون كما أنه مكرر كثير تبدا هنوسا اكثر فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثم توضأ على خفيه ثم أقبل فأنا في منظر الله جاء الولاء كيف فأكن خفيفا قال المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن في في مقدم منظر الله يا الولاء سيدنا منظر الله مقدم الله يا لمكة سامو عبد الرحمن ابن عوف وصلى له مكة سامو عبد الرحمن ابن عوف ينهب موسى صلى الصلاة فحضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين كما يقول الله يرسل صلى ركعة فصلى مع الناس الركعة الآخرة في من ركعة بأتي أكبر من ذا الله كما ركعة قول ركعة من ذا الله بيتا شيء فلما سلم عبد الرحمن العوف ده عبد الرحمن يسلم يصلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته كما فعل صلى الله عليه وسلم يتاج جيكا وصور ركعة فأفضح ذلك المسلمين مثلا المسلم أبي رازنا نفسه يا من ذا الله يا أبو أي صلى حرف عليك وفي شيء فأكثر التسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ولما قضى النبي ولما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليه ثم قال منذ الله إيدي ثم بني يا أخيني عبد الرحمن يا ما يحنى أجل منذ الله حنك لدي يا تاجي سبحان الله سبحان الله ما زي فاروق da manzo ta suke wani abu a kula da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika sallar sai gama kala sai ce ahsantu yake kun sauka kun yi daidai sallallahu alaihi wasallam yake kun yi daidai ba damuwa ke ko eh. au qala qad asabtu yake ahsantum au asabtu ko ku yi daidai ko kun dace kun yi daidai yaqdituhum an sallu salata li waqtiha yana murna yaji da'in cewa sun yi sallah a cikin lokaci limamin goku zai yi haƙuri haka eh sai limamin da yake yana yana yi قال حدثنا محمد بن رافع والحلواني قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن اسماعيل بن محمد بن سعد عن حمزه بن المغيره نحو حديث عباد قال المغيرة نحو حديث عباد قال المغيرة فأردت تأثير عبد الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم جعه أولا رواية مغيرة منا سوى من الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن صلى الله sai na so na jawo shi baya da ce ga liman ya zo sai manzo na sai kyale shi kyale babu tasbihi ai in za a bi sabiqun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ungon ko ba kauye ko ba garin ku ba ba kafar ku ba duniya duk sai ka zauna lafiya saboda hakuri da kyawawan kabi duk wani zafi manzo Allah sai ya ce zuwa manzo Allah ya ba in ka ga manzo Allah ya yi zafi to an kike shari'a an keta haddar kalma su ba su da mun gane ku amma dan kurasa ya dan kuskure abinda bai a manzo Allah ba sai da safuhun anil zallati hatta ka annahu sawa'un alayhi man yuti wa man ya'ti باب تسبيح الرجل وتسبيح المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة kace babin da ke bayani in wani abu ya faru a cikin sallah ana son a tunatar da liman yace in maza ne kace tasbihi in mata ne kace at-tasbih قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأمر بن ناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحول السند قال وحدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المطيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة يقول أبو هريرة الله كرم سيدنا فدسوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله صلى الله عليه وسلم يتي التسبيح للرجال والتصفيق للنساء من زم الله في ماذا في tasbihi in za su kana ta wani abu faru cikin sallah زاد هرملة في روايته قال ابن شهاب وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون إتنا وما لمي سنا تسبيح وتنامون تسبيه قال وحدثنا كتابة بن سعيد قال حدثنا الفضيل يعني ابن إياب وحول السند قال وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية وحول السند قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن العامي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال حدثنا محمد بن أبي رافع اسم رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وزاد في الصلاة باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها ke babin da yake nuna ayi umarni a kyautata sallah a cika sallah a yi kushu'i a natsu a samu kushu'i a cikin sallah abu uku kenan a kyautata sallah kuma a cika sallah a yi kushu'i a ciki me bambanci tsakanin kyautata sallah da cika sallah akwai bambanci tsakanin kyautata sallah da cika sallah ko ba bambanci me bambanci ha ba bambanci kenan ha Eh. Mhm. Ah, raka a hudu a yi raka a hudu yi raka a babu mhm. Mhm. to za mu aha تحصيل الصلاة الشوكة صلى وإتمامها أقوم الشكة صلى أي خشوعي أكثر صلى أبو غيره قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء الحمداني قال حدثنا أبو أسامة عن الولي يعني ابن كثير قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال يتي أنكر ولد سيدنا أبو هريرة الله كان كبيتي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يمنى صلى وقرانا ثم انصرف من سيدي فقال يا فلان يا كيواني ألا تحسن صلاتك بل لا تحسن صلاتك ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي mai sallah ba ya gani ba ya sallah ya yake sallah ba za ka duba yadda kake sallah ba kai yadda ya kamata ba fa inna ma yusalli li nafsihi ai sallah kuma ma kanka ne kana yi ne dan kanka in ka gyara dan kanka ka bata dan kanka inni wallahi manzo Allah ce ni na rantsa da Allah la ubsiru min wara'i kama ubsiru min bayna yadayya yace wallahi ina ganin ku da baya kamar yadda nake kallon sallallahu alaihi wa sallam kada ku ga na fuskanci alƙibla na Allahu akbar yadda nake ganin gaba fatan ke ganin yamma nake ganin sai da inni wallahi حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي من رأى الله صلى الله عليه وسلم يتي هل ترون قبلتي ها هنا هنا كلنا كلنا كلنا كلنا قبلة فوالله ما إلى الله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم ركوعكم ده سجلوا سجدنا كلنا بني بعض بني سلميان إني لا أراكم وراء ظهري إنا جمنتك بالكبايا صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الركوع والسجود يؤدى الركوع إلى السجدة كويس للشوك فوالله نرجع إلى الله إني لأراكم من بعدي إنا غنمكم تبايا wa ruba ma kala min ba'di zahari ina ganin ku ta bayana idza rakatu wa sajadtu in ku kuyi kuma ku yi sujada abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa قال حدثني أبو بكر المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي وحول السند قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي أبي عن سعيد كلاهما عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في من الله صلى الله عليه وسلم أتم الركوع والسجود كتك فركوعي بسجدة فوالله نارا إلى الله إني لأراكم من بعد ظهري إلى جنك دبايانا إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم إن كن ركوع إن كن سجدا وفي حديث سعيد إذا ركعتم وإذا سجدتم وإذا حديثين يسكنون عمل من ذا الله يدى لكي جنن جبعك لكي جنن غاية كما لما يتكفت ما تكفي bayan shi ake kama ido yana gani ko ko ana ɗauko masa rutu ne gani wanne ne ne Eh? Ah, eh yana musu magana ne a cikin sallah yau in ya gani a cikin sallah bayan sallah ba inda ina cikin sallah ba zai hana ya gani eh, a to shi nan sai mu kalli mu kalli hadisi yake a cikin sallah ne kadai manzon Allah bayan ka ke gani ko ko har inda a cikin sallah ba wannan matsalar mujiza matsala ta ko wani annabi da shi wani annabi da shi ko baya da shi abinda lafazin yake inni wallahi la ubsiru min man wara'i ubsiru man wara'i kama ubsiru man bayna yadayya yace wallahi ina ganin wanda ke bayana kamar da nake ganin wanda ke gabana ya ce fi salatu wa eh a ah, aito eh, na ka faɗa wannan ya ce cikin kaza ne ce muna son mu kawo alfan lafazan mu ce son mu kawo mu muhallabe mu tattauna ya ce wallahi inni wallahi la ubusuru man wara'i kama ubusuru man bayna yadayya ko ko min wara'i min bayna yadayya yace wallahi ina ganin wanda ke bayana kamar da ke ganin wanda ke bayana wallahi ina ganin ba ina ganin bayana kamar da ke ganin da bayana ya ce fi salati ya kai kayyade da sallah ya bar shi ne bude ko to hadisin kuma ma yaqfa alayya ruku'ukum wa la sujudukum wa inni la arakum wara'a zahari yace ruku'in da kidan ku duk baya goye ne ina ganin ku da bayana da bayana fa wallahi inni la arakum min ba'di wallahi ina ganin ku bayana bai ce a cikin sallah eh, abubuwan yadda na fasa suka zo cikin sallah kadai ne ko ko sai ta yi haka cikin sallah ba eh a kasancewa za ta yi ba cikin sallah ba yawan naji da lafi ya taba faruwa haka ko bai taba faruwa ba eh ya taba faruwa a ina aha aha eh, lokacin da za a bi hijira ko yace wa'annan lafuzan ba su kayyade suke cikin sallah ba su kayyade sa'annan kuma ya san faruwa da za a je hijira sai na abakar yana tafiya sai hankalin shi bai kwanta ya ce wa'annan miyagu mutane sai aka ga abubakar kamar ya zaune ya je gaba ya dawo baya ya zo na lafiya ya ce aiki ina tafiya sai na ji tsoro kan su zo maka ta gaba sai na zo gaban ka ina tafiya sai na ji tsoro kan su zo sai ya ce a sai maza na ce masa ne yace ina kallon ba ina ganin ka bayana kan da kake ina kallon bayana kare yanda kake kallon ba to wannan gani to shine kuma za a tattauna wani irin gani ne ido ake sama bayan yana gani kamar yadda ido ke gani gaba ko ko a'a yaya ne sai malamai suka ce قال العلماء معناه أن الله تعالى خلق له صلى الله عليه وسلم إدراك في قفاه يبصر به ما وراء ما يستطيع ألا يحل يتمشي إدراك كتبارن في يسا كتبارن طافا جنا جنو كومي وكان بركة الآية له صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا سورة إني زمن منظر الله عليه صلى الله عليه وسلم باب ما أم باشي موجزو في سمى دوائنا أبوه وعبوه وإن التفاروه كنت وانا ما وحلا من ذلك وليس يمنوك min haza aqlun wala shar'u yace babu wani hankali ko wata shari'a da za ta hana haka cewa Allah ya halitta ta idraki daga bayan kiyansa ko bayan ta yana gani kamar da mana yana gani double kenan gaba da bayan ki yake hankali zai hana wannan shari'a ta hana wannan bal warada shar'u bi zahirihi fa wajaba al-qawlu bihi yake shari'a ma ai ta zo da zagarin wannan ga kuma karanta yake wajibi ne a tafi a kan haka قال القاضي قال احمد بن محمد رحمه الله تعالى وجمهور العلماء هذه الرؤيا رؤية بالعين حقيقة suka ce wannan gani da manzo Allah ke gaba yace da ido yake gani ta baya ru'yatun bil aini don sai a ce akwai idrak sai a kana idraki akwai kuma a'a yadda ido ke gani gaba haka ido kuma ke gani ta baya ma'ana akwai wani ido kenan ko ya yake sai ka kalli Allah da ya halice ba haka bane eh da ya faɗa za Allah ya faɗa magana ta kare ah. al-imam bi ruku'in aw sujudin wa nahwihima babin da ke nuna haramcin a riga liman yin rukuri ko sujjada duk girman ka kowa ne tun da ka ɗago ga liman to in sai ya ce Allahu akbar ku ka faɗa sai ya rukuri ku kai sai ya ɗago ku kai sai ya sujjada ku kai sai ya ɗago ku kai kowa ne in ka riga shi da gangan da ke hukunci sallah قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن هجر واللفظ لأبي بكر قال ابن هجر أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا علي بن مسعر عن المختار ابن الفلفل عن أنس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وترانا من الله صلى الله عليه وسلم يا يمون صلى وأن أبو ذر وكرتا سوني في حديثي أنا لكم مؤجز من الله صلى الله عليه وسلم حديثي حي don ba yabo bane ba abin kwarai ba ne ka ɗauko hadisai ƙarya ai kana nuna kana ƙarfafa mu'jiza kana yabo manzon Allah ba su ba kai yabo ba zargi kai misali duk sa'an da ka ɗauko hadisi mawdu'i ƙarya akai kace ga mu'jiza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka da mani cewa ka tabbatar da wani abu ba wannan abin da ka tabbatar ran da aka zo ga hadisin ƙarya ne wannan mu'jizan babu ita مبتقاتي نقوم إلى فلاسة مثل الأرياج أما عندنا آية القرآن حديثين صحيحي يؤد لك تبت إياك بتحق أبدا باول بيك سيدة داني فيها آه. ثم الآية في القرآن هو سنة دياء إنجازة من قال لك إن كتبوا حديثين الأرياج كورة كيلا بتنكرو كورا كي يشيني فكتي با يقول في ننفكي ميكي هو انتقاء ميكي جنال كيف في ألم ترى أن السيف ينفذ تبعه idza qila inna sayfa amba min al-asa yake takobi ana yabon takobi ne a cewa, wa in aka yabi takobi aka ce wannan takobin na da kaifi wane kwajiri ya fi sanda kaifi yabo ne ko ko an yabi a ga shi ba kai wannan kan sakalin takobin ba dama ya fi kwajiri kaifi ya fi sanda kaifi yabo a shi ya yi ta kogin ne eh mai magana ya ta kogin ne mai ji kuma sai rume ya ce a sha ai an zubar da mutum da takobi yanzu an aza takobi da kwagiri a wurin aiki yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana sallah wata rana ma qada salata aqbala alaina bi wajhihi da aka idar da sallah sai manzo Allah ya fuskanto mu da fuskarsa mai daraja fa qala sai shi ayyuhan nas ya ku mutane inni imamukum fala tasbiquni bi rusul wala bi sujud ni imamin ku ne shugaban ku ne kada ku riga ne ruku'i ko sujjada wala bil qiyam kada ku riga ne kuma tashi kada ku riga ولا بالانصراف كذا كذلك وصلى لصلى فاني اراكم wa min خلفي yake saboda ni ina ganin su da gabana kuma da baya fa inni arakum amami wa min qalbi akwai bambanci tsakanin wannan hadisi ne na sadrata ko ko duk ɗaya ne eh me bambanci amami wa min qalbi gaba da baya ne wancan ma gaba da baya ne akwai bambanci ko ba bambanci akwai bambanci ko babu eh eh eh فإني يكاو توكيدي فكلمة فإني أراكم wa min خلفي wannan yake ina ganin abin da kuke wannan kuma ce ina ganin ku gaba da baya wancan cewa yadda nake ganin gaba haka nake ganin baya wannan kuma sai ina kallon ku gabana da bayana akwai mace kuma ba bai a eh wancan yana nuna cewa yadda nake ganin gaba haka nake ganin baya wannan ko ya nuna ina ganin ku ga ku gaba ga ku baya kuma ina ganin ina ganin ku gaba kuma ina ganin ku baya gari biyu ke na yake mu kun makala sa'an nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi na rage da sarkin da ran Muhammad ke hannunsa law ra'aytum ma ra'aytu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kaseeran yace na rage da sarkin da raina ke hannunsa da kun ga abin da na gani da sai ku dariya ka dan ku yi kuka da yawa qalu wa ma ra'ayta ya rasulullah ni da sai nan zalla me ka gani qala ra'aytu jannata wan nar yace na ga aljanna na ga wuta a azan Allah al Allah قال حدثنا أكان حتى الجنة ده وتسمع منك نقول فيها أنا الكيامة ذا جدا واحد الشيخ da wuta da aljanna suna nan yanzu ko ku a sai ranar tashin alkiyama za a halitte su me ke hujja me ke ke hujja Mm. yake ya ga aljanna kuma ya ga wuta wannan bai isa ya zama tujja ɗari bisa ɗari ba yace na gani mun zarga ina zancen bilarikin da bilarikin na da na gani da na shiga wanne ne ya fi ɗari bisa ɗari ba haka gani? ايه حديث سيدنا عمر ايه حديث بلال لما قال الله فلا تنظر اليه بلال وهو suka sun zai kai wannan matsayi shi da duk sa'ad da mai alwala sai na raka abi saboda Allah kan ya tuno da shi kun na tuno da shi sai mun ga Allah ke ci hadisi na biyu manzo Allah kuma ya sani na shiga aljanna sai na ga wani gida manzo Allah fa, Allah ya sani ma za bal basar wa ma fata da ya zai isra'i ya ji kama ta kaza sama har ya kai karshe ce ra'aitu rafrafan ahdara yace na ga karshen makura na kyau a cikin halitta shi ne arrafahum ahdar amma duk da shi Allah Allah ya ce ma za bal basar manzo Allah bai gida da ke ne kauyen ba Alazan birni da sun shiga makka bai sun yau don harami ya kama kallo kenan bai taba ganin hasken kira gare su ba ya kama kallo kenan ga ta sun gare ba haka bane amma manzo Allah ya ce ra'aytu rafran wal ahdara amma duk da shi Allah ce ma za gal basar wa ma amma duk da shi manzo Allah ce na ga wani gida a cikin aljanna ma'ana wannan gidan ya kayatar da manzo Allah nake nawa ne ne aka ce na wani ne cikin al'umman ka Umar na so na lesa na ga ke cikin gidan kayan da ke cikin gidan ina aka oda italiya amerika ingila saudi arabia ina ne ke cikin gidan yaya aka yi da mobile phone da mai ne aka yi da tarif aka yi na so na leka na gani a ciki mai ke ciki sai na suna tun da an ce ka ne to akwai matar a cikin na ganta saboda na san ka umar kana da kishi hmm. ba ba suna suna suna cewa in aka za a yi titin nan a yi mutum ne mai titi ko namijin kura ba ya sai girma ko bai gidansa namijin kura ba ya sai girma ko bai gidansa saboda shi sai na so na ne ka na gani ne yake ciki sai na suna da titin ka ya hama sai na sai sai na umar da titin ya sanye sai Allah manzo Allah kai ne a alaika azaru ya rasulullah a alaika ina ba da kale ko ta zo ka ce za ka za ka za ka ba. a ce ga hurin irin kaza a ce kuma sayar na umar aka faɗa maka kuma ai ko kai haɗin yanzu kika mutu yanzu yanzu ka zo ka tarar da ba haka bane wanda ka tsaya ana ta fama ana ba ana gobar maya ko wannan cewa na gani in tabbas ne yana nan amma na shiga ba muna da ilmul yaqin ainul yaqin haqqul yaqin wanne mataki na karshe haqqul yaqin akwai manci tsakanin ilmul علم اليقين ده عين اليقين ده حق اليقين من قال سؤالي انا ko ya zama fili قال حدثنا طيب بن سعيد قال حدثنا جرير وحول السند قال وحدثنا ابن منير واسحاق بن ابراهيم عن ابن سليم جميعا عن المختار عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وليس بحديث جرير ولا بالانصراف قال حدثنا خلف آه، خلف بن هشام وابو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد حدثنا ابو ابو هريره قال قال محمد صلى الله عليه وسلم اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يهول الله راسه راس الامام قلنا ابو هريره من الله صلى الله عليه وسلم wanda ke gaggawa a cikin sallah yana riga limamin shi daga kansa daga rufi da sujada ba ya jin tsoro Allah ya sa kai ke zama kamar kan jaki sai malamin ka ce ana nufi ya zama wawa sauna kamar da koko a'a ya zama wawa kamar da koko a'a a mai da kan haka ya zama kamar kan jaki wanne ne ake ake nufi أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار لأجل wauta a wajen jaki ya ne ko zargi eh, zargi ne jaki an halitta shi ne don yi hankali ko don ya ɗauki kaya ba a ba an halitta an halitta ne don yi hankali hankali ko ba zai hankali ba ne za ta ce kuma za ta zarge shi da rashin hankali jaki ba Allah ya halitta jaki bai hankali ba Allah ya halitta shi ne dauki ne yana dauka ko ba ya dauka ya ji ya kore biya ba ya Allah ya halitta shi ya hankali ko ya wayo kaman gida ko eh قال حدثنا عمرو بن ناصر وزهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن يونس عن محمد بن زياد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يامن الذي يرفع راسه في صلاته قبل الامام ان يحول الله سورته في سوره الامام وفي يوم من بعد في بدء الصلاة كافر من غير منه ألا يستند سورة تسمو كمن سورة ذاتي من قال أنا مثل يسينا سورة يسينا كوكو حركة kuma jaki ai ba za a sifata shi da hankali ba balle a ci ya yi ko ya yi dare ba eh an halitta shi ne don ka kaya ba halitta shi ne ya hankali ba mutum akwai maganganu da kuke suna dawowa kan sai ba ka sani ba akwai magana hukunci kana yi sai hukunci dawo kan ba haka bane sai ke mata ba su da hankali mace ba su da hankali sai kai ma rasa hankali kuma sai kai fada dan sai ma rasa hankali sai ka zama mai kiri ba ba kai ku zartar da hukunci a kai wannan hukunci kuma kai zargi wannan hukunci kuma na ya dawo kan kanka kenan yaro kankani in za ka yi hulɗa da yaro kana hulɗa da shi ne kan yaro za ka yi hulɗa da babba za ka hulɗa da shi ne kan babba amma kana hulɗa da yaro kuma ka ce don me baya yi maka abin babba kai ka zama mai kenan kai ka ɗauki kifar ka kenan mun gane ku قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمهي وعبد الرحمن بن الربيع بن مسلم جميعا عن الربيع بن مسلم وهول السند قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا شعبة وهول السند قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة كلهم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا غير أن في حديث الربيع بن مسلم أن يجعل الله وجهه وجه ثماره والنسية تنبت زكاة رواية باب النهي عن رفع البصر الى السماء في الصلاه يجي بعد اللي يقول لك راى تاهنا تاهنا مسلم صلى يتجه اليه ثم فقط sai dai من ka kalli inda manzo Allah ce aka ce maganansa ba sa kauce ma inda yake sujjada inda yake sujjada nan yake sallah قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب عن تلميذ الطرفة عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى الله صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاه او لا ترجعوا اليهم من قال لك ماذا ماذا ما صلى عليه وسلم تدعو الى من سما بدانا وكون تدعو الى من كداو ما انا اوتاوا abin da yake الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر ان yake sujjada ne yake mun gane malikiya ne suka samu fadinta waɗansu malikiya suka ce aikewa ko ka wani wa suka tattara masjidin haram idan duba maliki yana sallah haka za ga yana kallon gaba ba zai kalli sallah me yasa aikewa ko ka wani wa suka tattara masjidin haram to kuma sifofin sallah duk kusin hadisi ne ne su sifar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce in manzo Allah ya tabbara la ya adu basarahu basarahu basaruhu mahalla sujudi ma'ana inda yake sujjada na yake karfi ina mutum ke sujjada ba kan ba wajen kifan ka ba a a daidai inda kake sujjada nan manzo Allah yake kallo to ina ma na fa walli wa haka katra al masjid harami shine ai manzo Allah shi zai fassara maka abinda ake قال حدثني ابو ابو طاهر وامر بن سواد قال اخبرنا ابو وهب قال حدثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخسفن أبصارهم يقول أنا بدل إذا ما صليت مخوف الصوت باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند الصلاة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 على اليمين وعلى الشمال إن السلام عليكم يا صلى من ذلك ورفعها عند السلام كرم في كذا النساء انا في تجيا انا في تجيا السلام عليكم السلام السلام عليكم جبا عشان كبر هنك ان بيتي وياك كتا ان تجي ان اكي كذا هنك ني تكتي كو وإتمام الصفوف الأول da kuma cewa a cika sassau na farko والتراك فيها الجير السفه والأمر بالانتماء لأمره وسوى أحد أتار أي صلى باكي تيا أي صهو تيا صهو فرقوي فأنا صهو نبي فأنا صهو نقصي فأنا صهو نهدو أعطي تركي من قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن كريم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي وترانا من الله يكتمنا فقال ما لي أراكم راسي أيديكم كأنها أذناب خيل كنتم menene ya sa na suna ga hannaye su suka fi jula ce ta dokin da jelar ba ta tsayawa jula ce tana tsaye akwai dokin da jelar ba ta tsayawa haka اذكروا في الصلاة كنا تؤسي صلى قال ثم خرج علينا فرعانا خلقا إتي وترانكم سيبا ويزومون أنت أرنا أنت أرنا أنت أرنا فقال ما لي أراكم في دينا ليس أنا لكم قوة واتوبة ربحتها قال ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها وترى نقول من إحنا كيفه كمين الملائكة كيفه وزن أبنجد وقلنا يا رسول الله يبقى يا من الله صلى الله عليه وسلم وكيف تصف الملائكة تصف الملائكة عند ربها يا ملائكة كيفه وزن أبنجد قال يتمون الصفوف الاول ويتراسون في الصف suna cika sahun farko ne su jeru a cikin sahun ba a fara wannan sahu bai cika ba wanda ya fara naki wanda ya fara naki wanda ya fara naki sai sahun farko ya cika tukunna to sa'an nan sahu na biyu in za a fara gina sahu na biyu ta ina za a faro sannan ko ta nan ko ta tsakiya a yi ka ce bayan neman ko eto in za a farko tukunna sallah in mutum zai sallah shi kai ba yi yake ba in za su sallah shi biyu sai ayyaya sai tsaya in tsaya ina in sun kai mutum uku ba ina suke tsayawa me zai hana su gida liman ko hagun liman ko tsaye gida gaban ɗaya zai hagu in tsaya bayan liman in wannan ya shigo nan sai ya shigo in wannan ya shigo nan ba haka ba ne har tsawo ya shiga sahun bayan liman ke to sahu na biyu in za a fara sai a faro daga ina daga tsakiya wannan yake wannan yake har kuma ya haka sahu har a jikar mun gane ko amma kullum masallaci dai ana ta fama wannan ja wannan wannan da ya zo sai ya san ya faru sahu sai ya nan dan an ci sahun dama daman sahu na da albarna da albarna yana da daraja yana da mai da mai mun gane wa yakara ko قال وحدثني ابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع وهو السند قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال جميعا حدثنا الاعمش بهذا الاسناد نحوه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن مسعر وهو السند قال وحدثنا ابو قريب واللفظ له قال اخبرنا ابن ابي زائده عن مسعر قال حدثني عبيد الله ابن القبطيه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 aznabu khairul sumutin sai me yasa kuke ta ishara nuni da hannaye ku kace jelaki da dokin da jelarsa ba ta tsayawa waje take ta kasawa inna ma yati ahadukum ayyaba yaba ala fakhidhi ayya ya ita mutum ya dora hannu ta kan kinnarsa kuma yusallimu ala akhihi kana kai sallama ma gamanka man ala yaminihi wa shimali sai ka bar hannunka akan kinnarsa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 قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن قرات عن قرات يعني القزاز عن عبيد الله عن جابر بن سمره قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا اذا سلمنا قلنا بايدينا اتينا يصلى بين من صلى الله عليه وسلم منكسر في اذا مسلم في اذا السلام عليكم السلام عليكم فنظر الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما شانكم to wannan hadisin ne yake gaskatawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah in kun sallama manzo Allah ya yi sallama da ya sallama sai ya jira kaɗan sannan ya yi ko to in mun sallama shi kuma su sallama ya ya kai ya ga Allah ya tsama ما شأنكم تسيرون بأيديكم كأنها أذناب خير سنة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 a me kira an san me kika to yana har ka har ya sallama ko ko a lokuta lokuta malamai suka ce a lokacin attahiyatu lillah الصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله معناه بالسؤال لا يشرك لك الجلال wasu suka ce a'a in kana tafiya inda duk addu'a da kai at-tahiyya lillahi as-salawatu wa tayyibatu assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la sai suka nuna wasu ko ko wani ka ce ka fara kin at-tahiyya lillahi as-salawatu wa tayyibatu wani ka ce haka wani ka ce in za ka kira lafzul jalala wani ka ce sai za ka faɗi kalma ta addu'a wani ka ce a'a hannun kananan ne yana kai to amma abin da duk sa'an da ɗan adam ke yi wani abin da ya ɗauki hankalinsa ko kwajiri ne ke hannunsa yana tsaye an jima zai gaira akwai da abin nan sa'annan kuma an jima da bayyana abin da ke nuna cewa ka damu hankalinka ya yi miliya ta yi hankalinka ya yi zurfi cikin tafiya ɗin kana hmm. don su lafzin da yi harriku ya damu يفرقها ما لا ينا حركة يا إير يا إير إنا ما لا ينا حركة ينا متوا بالاستمرار وقت دون وقت لفظ يحركها با يحركها ما معنى يحركها التعبير بالفعل المضار ان يدور يدل على الاستمرار والتجدد معنى الاستمرار والتجدد فيه معنى الاستمرار التجرد كما جدا صيا كان كيف يقول في تقلع تنعي أنا ما في الاستمرار والتجرد حقا كل تعبير بالمضارع كنا يحرقها متحركا لها معنى شيء من الاستمرار من أما يحركها التعبير بالمضارع يدل على الجواب والتجدد والتعبير بالاسم يدل على الدوام والاستمرار هناك فرق بين الدوام والاستمرار وبين الفرق بين الدوام والتجدد إذا جاء التعبير بالمضارع جاء لأن اللغة العربية فعل المضارع يدل على الاستمرار والتجدد والتعبير بالاسم يدل على الاستمرار وماذا؟ يدل على الاستمرار mafhum to shi yasa duk abin da suka faɗa ke in ka ce ka samu yake na har sai sallama in ka ce a'a sai in za ka kira lafzul jalala in ka ce a'a sai in za ka yi addu'a in za ka kira lafzul jalala kuma ka ka ka ka zo kan kalma da take addu'a da wahal kamar ya ka kai ku ka ji da sallah ta yi mun gane ko amma ahnaf su al harakatu tubilu salat in kana sallah kusa da hanafi ya kana haka sai ya kama ya fita kamar ya shirya saboda ya tabbatar da sallar da ta ɓaci abin da yake shakka kar ka ɓata masa sallar babu taswiyatu suhu wa iqamatiha wa fadl al-awwal fal awwal minha yake babu da ke bayanin ta sahu a daidai ta sahu a tsaida sahu sa'annan kuma bayanin sahun farko shine ya fi sahu na biyu na biyu na uku والاتهام على الصف الاول يدونكما انا سكات القوس اتهون فرق قوة لا تهزم تهون فرق والمسابقة في الليلة أي إيرزوا سبب فرق وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام أما جد سوى أنا إيرزوا سبب فرق أما ما لم يوم في أولي الفضل في أجابات الدسي زموتي في إذن المقصود kar ka zo da yan gemun ka da rawanin ka kai zo baka iya fiki ba baka san komai ba baka san sunna ka zo bayan liman da an ganka san liman wani sallah ta abin nan a jaba kuma ka je ka warga ka mutane sallah zai sa sai kamar wanda in liman ya jawo shi in za a gyara sallah in malai ya kuskure cikin karatu malai sai ka gyara mun gane ko قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادريس وابو معاويه ووكيع عن الاعمش عن عماره بن عمير التيمي عن عن عن ابي معمر عن ابي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسه مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم فتختلف قلوبكم كما الله تفكرنا شافوا مناكبنا كفدم في الصلاة ويقول استووا منذ الله بكيف تجارة lalle sai an san ya gane ya duba ya shafi kafada da kafada ina ko wanda ke daidai ta sai an kafa an ga yayi daidai ba tudu ba gangare mun gane ko har ke ce sa'annan sai ke kyau daidai ta tsaro wala taktalifu kada ku saba fa taktalifa qulubukum kada ku saba a cikin sahu sa'annan zukatan kuma su ga muka fani su zukatan rashin dai bai ta kafu kike kawo sabani tsakanin zukatan da kuma manzo Allah ko wala ta talifu fa ta talifu qulubu liyari ne min qulul ahlami wan nuha manzo Allah ke masu hankali da ilimi su za su bi bayana kun ballazina yarunahum fa nan wanda suka biyo bayan su ma bi bayan su kun ballazina yarunahum fa nan wanda suka biyo bayan su biyo bayan su قال ابو مسعود فانتم اليوم اشد اختلافا لرواية ذاتنا عبد المنصور الله سبحانه كذا سهم في قصة بابا إيه، على بسيطة حتى نقطة الغابة يكي إذا كي نجيبها داما كنت قوة بابا وانا صابا يخذنا لغش الليل يتفضل قال وحدثنا إصاف قال أخبرنا جرير وأول السند قال واحد وحدثنا ابن خشرم قال أخبرنا إسا يعني ابن يونس وهو السند قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا ابن عيينة بهذا الاسناد نحو يمن بمن في الله يا باي ايه جي لا يجي إيه بيو لا بيارا إيه هذا هو مساني وانت يبقى إيه يبقى ما عنه كاد كاكا زي يا لكي دكي مينين جبزني دكي استو عديري تطرو كنا كنا تلمك قوة صلى كنا استو عديري تطرو عديري تطرو كاي كادي اقول خبيه هاي قول ايبا ka je ka taba su sai a yi ne sai a ba ta ko to Allah ya kawo eh? duk abin da za a yi ya nuna a daidai ta sahun ai babu komai ko jan jan layi ko yan suka ce ai jan layi ba bi da mana akwai sujjada da suke yi ta da kanta mana an aka yi sai a kawo solatif a farin abin nan a cikin a ja har da zuwa farko don a tunatar da mutane kar a tsallar gidan ana kan a daidai su kawo ne don su wannan ma duk da ana sai a cire to yanzu ba abin ake manna ba su ja da shi ake kawo ta haka to sai a yi a kenan sai a kan ta farin kenan kuma ya sai zama bai bai daya ko a bai shi haka nan sai a bai shi haka قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وصالح بن حاتم بن وردان قال حدثنا يزيد بن زريق قال حدثني خالد بن الحذاء عن ابي معشر عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولو الاحلال والنهى من زعم صلى الله عليه وسلم انه من يسير الله وان ذاته باين لمن سيسير دون المعلمين بكى لما تحنك لمالمين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فأنا وإن بصيت بصوبان وإن بصيت بصوبان وإن بصيت بصوبان وإياكم وهيئات حيثات الأزواج يكي إنا نكو أهير ولين هربوا وعيانية نكاسوا أنا تجمعني أنا تسوروت أنا أنا تسأنا سنة أكلمة الله amma shi kan ba zai sa da sai an zo shi ke nan ya fata wannan rai ya sa da hankali wannan shi ke nan a kasuwa mutum قال حدثنا محمد بن المصنع فيما لم يتسكت هناك والنيل فهو فرقه والعبد أكي نسي لسهم فرقه والمن سهل أكي سيليا وقل هو مثلا أكي فرق اللوكة وكتي أبدا أكي نسي والمن سهل فرقه وكتي آآ والذي هو فرق اللوكة والذي هو فرق اللوكة in aka kafin a tashi sallah ya fita ya biya sake alwala ya dawo ko bai samu sahu na uku ba ma suka ce yana da ladan sahun farko ko akan waɗanda suka ce abin da ke nufi da sahun farko zuwa farkon lokaci wannan suka ce kuma a'a sahun ake nufi da shi ke nan sai ka samu sahun ko da karshe kai ne karshen zuwa masallaci ka sayar da kai ka samu sahun farko kana ci wanda ya sahun farko ko sai malamai suka tattauna suka ce sahun farko ɗin da shi da yin sallah a rauba ana magana ke masallacin annabi ba ba masallacin gwamnati ko garin ba masallacin annabi yana da abu akwai rauba manzon Allah ya bayani sallah da kuma sahun farko ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna ba haka bane yin sallah a rauda shi da yake ko yin sallah a sahun farko jin masallacin annabi ka fita rauna ka je sahun farko bayan liman ya fi lada ko kai sallah a rauda ya fi sahun farko lada abin da ake daraja abinda ake nufi ha rauda ita ce ta fi to kai kuma ka ce ne a kazaɓe ta faɗa rauda ta fi ko sahun farko ne ce hujja bai fi yabin bari rawdatu min riyadil janna eh. to ai rawdan yanzu ba cikin kawo farko take ba rawdan tana kawo ta shidda ko bakwai to wanne to wanda ke rawda ne ke hujja eh, saboda manzo Allah ce ma baina baiti wa minbari rawdatu min riyadil janna ko mhm. eh saboda me hmm. Hmm. Hmm. wannan yana yabon tsohon farko ke kuma yake raudatun min da janna in kana tsalla tsohon farko ne don ka samu ne su ba ta kuma nan Eh, har yanzu mun zartar da hukunci ne magana muke yin da